واخشوا يوما واخشوا يوما الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الله كما تيغنا الله بيغري دي قرآن النغو suratu luqmana joppaɗinga suratu luqmana legere nanti yonkinte sunte tuxunbene kebe gi kitta anga kebe deberini yonkinte sunte tu kallengi nyini dingiraɓe banga kalla ñiñe ɓey allah yani tuwana allah yano hibarini o golli ñangin ton kamma maɗin paba e eh, jarebi yuɓegeɗo kitta no toxo malin bange ni gedo kita ni gedo kita oye mulla on sefe isu kamma lenki oni on sefe gada kallenya ya kamma kallen de fo gante bana kantonoga kallen geme sere wutu nga kante torini kallen me asunya mabane bane ayane kani ku karananiya nga ayane rommuñanalatimeninga ano o xey maxan tanpo ananya xeyillon mun xalle o taqentexiya ano yaqullo furujaninga ano fata bane bane ino siti ino bora bakko iramunga ino bogo duna ɗum kiteyensu ina dogo sogondi tun ka bannangure allah yani ange bara allah keɓe batta ina daga ngara allah wure allah nantugo da golle suɓe ɓere bilantaxu ke maɗin paba saka sire ɗum koni o sunati inna lillah wa inna ilayhi rajiun o subirene allah yaada o sagene kattallaya jowo alele wo e duwa geñani fana katti o mamma mamma keɓe aɗo xanuti allah ke mamma mo wori de ɓire su ke mamma o joñallini kattoy aga duwa goda tanimage wu duwa gen noxonga o mamakɛ fati ganbiya mamakɛ tɔgɔɲani aishatu jaabi a fati banjuluya no tɔgɔ maliya umu hamza ada mesazin kayoyi ati gaku, zeinabu ba ati gakku ke mamadan kanu bire sukiyan duwa ngandanga ka allahu taala li te kite mama mamman kamma mamman bogi korenga fati o sunduwa mammanda allah ganñam panamaga aɗo silamin pour en dammansu ken dangiyen palle o mamma tana bonono togo karay ken pato maga senegali tambaya oge ɗo ma kongo nanti mamma ɓe yimbelli kanga horoni dema ode londi. nanti yimɓen payta fana arode demanden deni yimɓen yillita fillana aro mun pilli sutogi yimɓe mbiye ke su biye hommu ku fotorgo maga a ɲani wori imbengedi kawandi mogobe oti silamininda oni dema saga sirelo faba siredi demanden jo fandiya iyo no togo malinga farelloyi gadi nanti keman maga fati kebe in imbengede a koren bi a romun pillige toge ayiwa mamman ɲimme garadi romun botu saga sirelo faba sire suye duwanga mammanda allah ga ɲampanoda keman maga maga senegaliya saga sire di so konde da dade fa basire kayon kinne alla ya maga kendangi en palle senegal ya gadi o mamma yugo xibaren kongoda nanti watten xota kamma yo optalinga onariti tamba saga sire do faba sire ci kudo nan jare alhamdulillah e man den no nga yo mamman xa geri kallella xawutu optalinga nonga naam kallengeri mamman ŋutu akina yimmande o jolliti agatini iyakken daga kada kina terinka ke o jobbire sunge simmene dey nanti yakken pati o mamman pati kallellada hawtu koy naam kada kinen terinka aga digame be kongo kattoyi wagasalamu rahmatullah sheekh hotorandane bimaga fannahan bimaga yakken daga yakken daga hawa daga hawa daga fadi sasa iyo insha Allah kan dinna Allah sun manke balla ho bana kuma ke ga Allah da na'am mamman daga kundu yayi kinan yin ma faga kongo nanti hawa daga iyaqan daga Allah ga nyamfana maga najati ginya annabiya no satin da satin latondi yin palle o ba makwa ga jare ne wuri ido xiri ke axi xadeña ama fati sarin pati falla ko xoxonen kai fati ile ñugu filleyantoxi sarin palle wuri ido xiri o fa fabatugunne do son ko nyani. ati kanjura fati daramannin nyani. kelemine watten tampi jarebiyen puma kamma wattenga ka kalli ñalli ari nge daga vakansi ken daga wori ageni ko nginda. nde yaxanji ñansoxi atiye watte ke ga dingirabe ina koyinga ntillante fayini axi ngana fayi wurontaxa xenxene duroxoto xari nda kisari ngarini ndaga wori dogotoron kanga atin nan jofiyan ni fayin sigila kenya ntingenan payi a toqin sondo me nyai nan maga xono xa maxa optalin kanga din kiri xadi iti ari ke fati e allah baneyantoxi ke marum mu yugunga aga fage daga yai. uri aga fati bamakoy saga sire do ku jare bi do suwa momere ido suwa kita malla kite nyani o teya allah yandi gol hendeberi xara ha jungana ñigga kunñimme ta taala ne yonki yonkini ku fetewo kalle ku ni bege kongi furu gati a xibaren mpage kongi sasa saxa sire do faba da. an xawa nkefi xoronan de mande ke kew fo muni kharisa fu ni ga ngono se konde beri ku goni daga xa xalsinpi pifeti yittinpi fe ime kore o bal inna ajala allah ida jaa la yu'akhkharu satin yalli ga allah gangonyumu nkene kille ko yan kaga killenga mogobe allah kome ni ngeti ono me hakkulu ñankandi kallenga mi hadamarenme migandan doro ken bogo bakkanga an gana kerata nya ñaxontexi an gana kera migandan yillandan karon kamma igana nyampure ngankini yogona jille yogona nyakundu ante baka fosu sugala inari kasanke langa koy gaya rengayi mokobe koni hada manam magayada hadama remmen nan magayada annan simmen anti ko yono allakum on kono layde kallundi meni gana kongi koron foke fi allan kanne gundo ado bangeye ona tunanti alla gede kebe laydul laga be sudanga ariniyade kalleke o ya bani bani Allah komo hadamaren men ye birantaxu ke noxo an ye yiliman kuppene nemani ku sunoxo fo sugallinganda a yan maxa an koren nogo daga po sugallinganda an ye kitta an ye wurunu kiye ade wuro an gan murunu kudo an bire halale ɲa kanma an dan lomun ye bakka xa yerini an lomun na geman ŋalaxe an an dina masala kana foto fotonin kaime anda menja munne kundunyai anga nduna dum bireye anga ekonomi su kapame anga simmene nga veniringa kumbene na kanya tagaba na entreprise nyangu nyiba na nyakamo anga sede ne kebe muke yogori yanka nga garante muke ketu muke begeri garante muke ke anta na kutu alla komo muke ke ni koi malakul mautu al ni koi mukelli adanju e alla muke likatanga antara tuke muke giriti kankara na'am mukelli mukelli juntangoranga ante muke ke girina koyimmentu muke ngankara muke meseranga minne ñanga tamantirindi anduguta an projet ngaba an kan ñemeyaba angere yagarebe muru allo teyaba angere contrat be siñame ñemede an gar jogonne kam mogo an anga sedene kebe mukellifo lakken mu muke keni koy wa jaat mauti lmauti bilhaqi e allah kalle ñalli koy to ngulli a ñigareña kammamma mpaba ñigareña kamma to ngulli duna bire ne e ñani to ngulli yonkinge sagene an kamanga angeme dugo na kalle bai dugu ke wakati ke miski na an faytaxunu antani sumulo waltafati saqu bisaq taninge serene mei keta يمكن أن أرسوف ندنجي رسو أنا سرين أنتم باي بكا أي بكا شيئا فشيئا يمكن يسجن فن فن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق يمكن كن يغرنغر غرود كتا يمكن دبكن جبا كيف سقا ayimme yetu keta nanti hitten leeki kallaya ayimme yetu keta nanti hitten taga fo sirono ordinasi suge ñimexida sogobo in taga fo sirono a yaxen iro munga bane bane salonga ayi daganan payini a yaxen kina kiina a yaxen i soxuroxe a yaxen i naburi siginten da taxunte xattanin de sereye njoppa a fatellalaya gemmallen maxu remmelante sikki mammandanaxa kiriselante sikkandanaxa yi sugana yillankarana i koren noxo kalle ɲatintenanga nan xotan toppunga koyima naam kalle linago junuya gongontede kalle kalle ke xirisaxuntenanti ke wuyigana kiɲe anna kara kentaxa kallenga watte durantenanti ke watteyananga kalla ayi lenjuru xantononga nanti kallen nantoxo kallengenaran bane a fay bakka an kan nɔgɔ. an yi ko tanga baka ka an purenya ñille ital an fai pay yai a kara accidañey ide men idan kiri ide taxal lommon kiri kallelli adan jowu an fai bire duna ya ke nako an nara nata gandi ni sagandini nalli golli siren deberi nalli sadaxanin bagandi ta kentaxa na koyi kallengeran gollen cuwan sigi keta tubiyen taxan danga ŋemen nimisi golli siren taxaregenan danga keta e kembire malakul mauti dan yon killaga kembire an sakaratul mauti nya kembire ande futte nyane no akota nimisi yen taga fona fana an ye solla halan su khotan su yan kam maketa ande nimisi yen joppa ande fimpe yokote nyane me anna karan no gende teyen su fay len jurun tagare genan e alla hadara al ajal kallelli Fa'idaa ja a ajaluhum. E an sa-tangana la yasta haƙuru na sa a tan wala yasta ko da mun. Funte kappai, an te lele ne, an te jo no. an kaɗunkon pai ina wu? I son kon na sa ke? An kana nin na wu? Furu an kanun kini ke E Allah i fa gan kini ka inati kade kitte mutu kade tan mutu kade nogon tigi tigi kada sogo mogon gomundi abane ya faitelli kaburanga koy ina fanati kasankende yiran kulle kone hadamare mampiri mun yeme an yi mawara dukane gollen mbona maga an na daga kasuron na daga ni biyan kutu dan jaman na sigi na sallan kamma jaman na rinan lokabura isuni falle inan bane togo kaburan nogonga inan bane togo dorenga ina doren gujan kamma asuna sage bane bane fo sinte toginan maga maganta ñangeɗo golli surube deɓeri golli ku bananan maga kabura asuna yille keta angeɗe salakani be bagandi angeɗe ni be deɓeri kumbane ane an nafana sallenge ñanan kamma hurunguroge yentey sujudun tey manninan nafana abu hurairata de kenya ko nanti annabi sallallahu wa wasallam ati hadamaren menge karabane a gollencu sigi magantanya ni sikki sadaka jariya sadaka bega wurnu ande man de mande nya taga sere suga minni gede ke karan kara falla barajenge jofenanga sere suga sallini miside de kitabe nya waraba soronga man de wajundu nya togo ga duna fanatei wal matuwaru karallum mo ngam magay ga sankini walma lencina ga duwa nganda ken palle gollum bonan maga kei baraje sunitaga jo ke keta nyimme gollunga na bure be togo buru siginte buru sogunte e allah ken bure su ifa kinne xei ni lommoña ka ni ŋamma ifa gajangadan kangungange ma wara dukane ifarni gi suttaxandini bane bane anken ŋe xabura men jangen tan maxano خنان تمغنو عند خيدنيان عند ليخينيان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أنقول لنبانيانا مغا الله تعالى ننتغنا تكونيي أننا قل لسروب دبري كونغان دنغانونا أننا قل لبرنقا دبري أننا يني دوكاني فوسن تمغنو من يمغن قل لبدبري أنجد فوسن تغدنا imaka duwan dai gajade ma mugu kotasu igatini kati kara ke jama kara doke ku kara doke amma mogo sirondi na kalle ke kani ku gani. an pinne de dunayai ma wara du kane kallen kaganaradam mutu an de la ilaha illallah an mungude sakaratul mautinga kallen ladan jugu keta nan toxanga sange nan toxanga faratiyen noxonga nanti gode ke dunadun kibareyai allanpi suntagan maga kallelli adanŋutu keta alla komo ari kisanga nanti malakul maut aro nabillahi daudu kama alayhi salam daudu tada man ant konan kenga faqala malakul maut malakul mautu ti i kenyani sere sere serebe igantaga igante kanna tunkaninga tunka lanti kabana idi etagini idi gardiyeni ilanti kabana nambarante silante sikkide kallen naxa bannalante sikkide kallen nga i kenganari iriyata intantirindini andan moxo sirondi ba manman moxo sirondi an kenpai faratiyen kenpanɲai an kenpai de ke dunaya batte an kenpainde jasantaxun kanɲai koni an mungude xunbene xudungan du ku xaburanga ke yoso faranpere maga wari furungallunga de maga wari kaburan kummenga de hudunga sanganate karsa anga do ankane ya maga angana ke dinka wari sikki maga wari hudun maga alla gerin pay doren yai an pay timmiya an pay rini motiya an pay kerene bakameya. ka ante tunu makallen galli nan kollaken konko mamalakul mautu galli kembire se trotar allahu taala nde ko. yonkin te suga yanne kalle ke temmeya nke allah ixa tuganaxa gollunga xumbene ibe gana tirin kisina kisi bakka yimbelloye nallo arjanna anke ñande kisiyen potimmanten kita duna bireyen peti fofo su du mara sayayi koni kalle no konondi koni foye hadamaren me kane xumbene an be toronginda ke wajunde an ya yaxenginga kundu an ya ringa ke vidoyi kundu nyana kira kota be magawun kallin ya bal duwanda ngaya ngi tun ka telle ya ko yan kaga telle mo be gillin yana daga nkane anna duwinda fal yawma ana ma'ak wa gadan fi turab linki mamma oyedo me batenya lemme ammago ma ammago mpaba ammago ka kumbene ne dore nogonyai kumbene ne kabura nogonyai mbane yani mamma kagana mugunantinta kaga nogonga birambe kana duwindanga kana sadakanin bagandinda ngana bire kana duwinda allah komo angani danginin kabura maga kawafide duwa annatunanti nkanyi ka mogo ke yayi duna kalenki ka fayinyi yengure yayi furungallunga koron duwa meda ona sadaka bagando furunda iganati agibe kara arankilo ankane batta kundunya kuma mani bege kara o maga kundu kufabeni bege o kara ogani battaya nti xañi do batte ñay birantaxu ke xa kallilladi xawuti kallilla di xawuti kunduña nkene di batteña an xane di batteñay xoron simme xoron taxasiro kallenga sari kallengarini owtu alla komo kallenganari ante serenanga alla gano no moxo sirondini no kallendugu wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam أخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغ